wanda sai kuma wato ajanda ta gaba wato nasiha daga babban bako mai nasiha a sheikh sa'idu hassan jingir mataimakin shugaban majalisar malamai na ɗaya afon billah mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa na biyu sannan kuma sa'i muna fata sannan kuma babanmu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 سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدان ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدا ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون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 ina godiya ga Allah mahalicin halitta wanda bai da farko bai da ƙarshe bai da uwa bai da uba bai ci bai sha bai gangadi bai bacci rayayye wanda bai mutuwa har abada mahalicin kowa mahalicin komi mai cikakken iko mai cikakken gani mai cikakken ji mai cikakken sani wanda bai mantuwa ba a mantar da shi bai shagala ba a shagaltar da shi bai rabkana ba a rabkanatar da shi yana ganin kowa yana jin kowa ya san kowa shi ya yi kowa shi yake shiga da dare cikin rana kuma ya shigar da rana cikin dare kuna cikin hasken rana sai tafiyar da hasken ya kawo duhun dare kuna cikin duhun dare shine faliqul isbah wa ja'ilul layli sakana wa shamsa wal qamara husbana yace zalika taqdirul azizul alim kuna nan sai ya tafiya da duhun daren ya tsago hasken safiya to gaya da kudurarsa da iradarsa ya kadari rayuwarmu ya kawo ta wannan rana ta lahadi 23 ga watan shida na musulunci watan jumada al'akira, bayan hijirar sayid wara muhammad bin abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sabi wa sallam bana shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da tara yau muna ranar sha ɗaya ga watan uku shauran kwana biyu izala ta zama shekaru arba'in daidai domin sha uku ga wata na uku aka yi lancin ɗinta a birnin jos a sheik ismail idris da za ka kwatanta izala da haihuwa malam ne mahaifinta kuma ka san mahaifi ke sanyawa ɗansa ko ‘yarsa suna kuma ana samun taimakawa na kakan ‘ya'yan ko ɗan so mahaifin izala a sheik ismail idris ya sanya mata suna jama'atu izalatul bid'a malaminsa kakanmu cikin islam shekul islam a sheikh abubakar muhammadu gumi ya ce a cika da wa'iƙamati sunna sai ta wayi gari sunan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna Allah ka ji malam ka saka malam da alkhairi ka baiwa malam lada malam yayi wa musulunci hidima a shaƙ ismail idris kamar yadda a shi ya ce ni yayansa ne amma ya tuna lokacin da malam ya naɗa mu da ni da shi da national director da alhaji na alhaji azare da alhaji habibu maka magado da masu da malam adam ibrahim mai shafi da malam rabi'u daura da malam hudu cikaji da malam abubakar ikara da malam yakubu musa da alhassan sa'id aka naɗa mu mu tafi jihohin yamma muka je can ina tunawa ina ganin wani wuri a zuciyata yanzu da aka saukar da mu shi ma a hakimi zai tuna lokacin da aka sauke mu a ibadan a wani gida ka allahu akbar allahu akbar a hakimi inuwa lamida da na ganka na ji daɗin ganin ka kwarai na tuna tarihi da yawa har aka zo lokacin da aka naɗa mu mu je mu tsara fansutoshi ɗin izala Allah ya ƙaddari ni ɗaya ne daga cikin almajirai bakwai da aka zaɓa da kuma bakwai mutanen adimin da aka zaɓa da kuma mutum ɗaya sakataren mu ne mu goma sha biyar muka rubuta tsarin wannan ƙungiya wanda alhamdulillah rabbil alamin la fakhara muna godiya ga Allah mun gode wa Allah wasu da na ambata inda masu rai 'yan kaɗan ne sai dai ni gani ga akwai yaƙo musa amma kun ga alasan sa'id ya rasu kuma mala abubakar ikar ya rasu wato waɗanda aka tura miyan waɗannan ba wanda suka yi rubutun constitution nake nufi ba domin wasu da na ambata ba sa cikin wanda suka yi rubutun constitution ɗin kamar kamar abubakar ikara malam hudu ce kaji duk ba sa ciki amma da kai alhassan sa'id akwai yakubu musa akwai ni sa'idu hassan jingir a lokacin a shek ba sani a hayajingir yana alkanemi a shek ismail idris ya tura shi ya ce ya je ya ci gaba da karatu a can school for high islam studies ta alkanemi da take cikin garin maiduguri to allah ya saka da alkhairi to gombe ba sai an ce komi ba dama ita gombe kusan in ja suke yi da jos ba dan a can Allah ya aje Sheikh Ismail Idris ba da sai a ce da sai a ce gwamba herkwatar izala to amma dai herkwata a jos take dan can Allah ya kaddari a Sheikh Ismail Idris ya kafa ya rayu ya koma ga Allah kuma can Allah ya kaddari magajinsa malamina shugabana shugaba na jagora ta aishek Muhammadu Sani haya yake zaune yake jagorantar mu ina roƙar wa malam Allah ya taimake shi wato shek Hamza Abdulhamid shek Bashir Umar Kashere da daraktan 'yan agaji na ƙasa Alhaji Isa Waziru Gambe da jama'ar ku irin Allahu akbar Allah ji kansa alhaji baba Allah ji kansa alhaji mai goro Allah ji kansa alhaji Muhammad Allah ji kansu alhaji malami da alhaji zakarai da shawaran yan uwa su alhaji garba mai taya da shawaran mazajen sunna waɗanda suka yi aikin kafa sunna a garin gombe tun tana haɗe da jihar bauchi har ta zo ta jihar kanta suka ci gaba da yada addinin Allah har zuwa yau irin su alhaji Adamu Girbo tun yana soja yakan zo gurin malam da uniform a zo a gaisa mu muna 'yan yara ƙanana su suna manya to alhamdulillah bil haƙiƙa jama'ar musulmi mu kwatanta izala da shuka in aka ce ga bishiyar mangwaro da kai wanda ya shuka bishiyar mangwaron nan tana da buƙatar mai ruwa da taki da gyara mata tushe da tsare ta in Allah ya so sai Allah ya rayar da ita ta yi rassa ta yi ‘ya'ya yanzu ga abubuwa biyu kenan 'yan adam za su samu ga inuwarta ga 'ya'yanta sai a sha inuwa kuma a sha 'ya'yanta to kun ga haka Allah ya ƙaddari izala sheikh ismail idris bin zakariya shi ya kafa ta shi ya shuka ta Allah ya tsirar da ita malam yana shi kadai mu a wancan lokaci ba maganar gemu ake ba bakin ma bai yi da fitowa ba balle ya zama fari muso kawai muna kallon ikon Allah malam yana wa'azi ya ɗauko fiyudatin rabbani ya ƙudatul farida jawharatul fasad ko suna cewa jawharatul kamal ko duk su kawo a amala sai taho da su ya buɗe shafi ya karanta ya fassara ya yi sharhi a lokacin malam ne alaramman kansa don ba wani alaramman da ya isa ya ja baki a lokacin kowa yana tsoro malam shi kadai ina amin ya rabu ina tunawa in malam ya zo wa'azi a masallacin abin a fi abin nan c division tun takwas ta safiya ma malam yake fara wa'azi da waɗannan littafai da na gaya maka da tafsirai in ya ja nasin alkur'ani ya fassara ya ɗauko bukhari ya fassara ya ɗauko muslim ya ɗauko shauran littafai na hadisi da shauran littafai na fiƙihu sai ce to inda mai tambaya ya yi inda wanda bai yadda ba ya kawo hujjarsa shi kuma ni dai in ji shek ismail idris kenan na gaya muku ɗariƙa kafirci ce shirka ce ba kyau kar ku yi guru kar ku yi laya kar ku yi rubutun sha kar a haihu a gidanka kwana bakwai ka taro jama'a duk kar ku yi ba kyau duk bid'o'i ne to haka malam ya yi ta wannan wa'azi alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah to Allah ya kaddari izala kamar da gaya maka kamar bishiya take to alhamdulillah Sheikh Ismail Idris bayan ya kafa ta ya shuka ta ya ba ta ruwa Allah ya girmar da ita ya yi mata rassa ya yi mata ‘ya'ya sai muka zo ƙarƙashinta muna shan inuwa muna shan ‘ya'ya to kwatanci izala da haka to malam ya bar duniya ai bishiya kamar mutum take har yanzu tana buƙatar wanda zai dinga lura da ita ko ba ta to sai Allah ya taimaki a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya da magaji na kwarai da yake Allah yana nufin ciyar da addinin Allah gaba shine Islam sai Allah ya sa magajin malam Allah ya ba shi hali irin na malam shine a Sheikh Muhammad Sani a haya jingir wallahi summa tallahi kuma billahi ga abokanan tahowa ta nan malam muhammad shugaban makarantun asabar da lahadi na ƙasa ga yanan ga fiyar ɗinmu na ƙasa ga yanan ga ɗaya daga cikin 'yan agaji na ƙasa ga yanan da shauran shugaban direbobi na ƙungiya na ƙasa ga yanan duk dai waɗanda allah ya ƙaddar malam ya ce mu taho nan don girmama addinin musulunci sa'an nan da girmama sheikh hamza abdulhamid da mataimakinsa sheikh bashir umar kashere saboda matsayinsu na kan addinin allah na yada ilimin addinin allah na shiryar da bayin allah na kira zuwa ga allah na taimakawa addinin allah to jiya tun karfe takwas muke mitin in muka gama wannan mitin aka aji ayar tambaya sai a ɗauko wani mitin ɗin har azahar ta yi muka yi sallah muka ɗora la'asar ta yi muka yi sallah muka ɗora magariba ta yi muka yi sallah sai Allah ya ƙaddari aka ɗauke wutan lantarki kuma sai inji ya ɗan samu damuwa sai malam ce to in addu'a kuka yi kun yi nasara ba da gaba da sai mun kai goma da rabi yau sai ce to saboda haka kai sa'ida hassan jingir kai na fara yi wa izini tashi ka je gida ka ɗan shaƙata gobe ka tafi garin ku gombe in ji malam na ce to malam na kalba da sunan Allah kuma insha Allah ya zaka suna can sun ɗora a kan mitin ɗin to kun ga a shek muhammadu sale a haya jingir wata irin halitta Allah ya mai wallahi a haka in ka duk malam sai ka ce ba zai iya kwazan da yake yi ba dan yana da arfiyar jiki sisira ne shi dogo amma kuma da na dubu tarihi sai na ga ah to ai mu'azu bin jabal radiyallahu anhu haka Allah ya halitta kai amma shi annabi ya nada ya zama shi ne sa'i na farko a tarihin musulunci don haka irin waɗannan mutane da kuke ganin su jikin ne ba tsoka da yawa amma zuciyar da ƙarfi fiye da ƙarfi don haka muna cin moriyar shugabancin da ashek bahadur sani a hajingir yake mana muna roƙon masa allah ya ba shi dacewa Allah ya taimake shi Sheikh Yusuf Muhammad Sambo in kuka dube shi da kyau tana yi wa in na wata magana a ce na faɗi gaskiya yanzu mutumin da yake aƙalla kun da shi a ɗaki ɗaya shekaru hudu ya san ka ka san shi to shagi su sambo mun zauna da shi a atc arabic teachers college a katsina don haka ƙila ina da abin da zan faɗi game da shi shi ma ƙila yana da abin da zai faɗi game da ni to ni abin da na sani game da shi yana da gaskiya yana da amana ga ma abin da zai ba ku mamaki a sadda shaidan ya ja wasu suka yi wa a shek ismail ta tawaye a lokacin shek yusuf samba ya tafi wani kos na watanni uku a misira sai ni da ashek muhammadu sani a hajjin na taunawa sai mala ya ce ba na jin in ashek yusuf samba ya dawo zai bi su na ce malam na fi ka wannan zaton ba na jin ashek yusuf samba zai bi su a cikin tawayen nan ya ce to kai faɗi dalilanka na ce malam mun zauna da shi tsohuwar jihar kaduna lokacin ba a raba kaduna da katsina ba to lardin katsina ba wani gari da ya ansa sunan gari wanda ba mu ta yi wa'azi tare da shan yusuf samba ba wani mu je mu kwan wani mai wa'azin mu dawo cikin birnin katsina haka muka yi ta yi ba a taɓa samun ranar da aka ce in yi haƙuri ko shi ya yi haƙuri an samu saɓani tsakanina da shi ba haka allah ya ƙaddare mu da wannan zama Na ce na san shi ba mutum ne mai kwaɗayi ba na san sheikh yusuf sambo mutum ne mai jajircewa shi ma wajen yin aiki aƙida kuma allah ya hore mai ita sai ce to irin fahimtar ka kai da kuka zauna to ni ma da bamu zauna a ɗaki ɗaya ba sai dai haɗuwa gurin wa'azuzzuka to ni ma haka na fahimce shi to mu mu yi addu'a to muka yi addu'a da yake li yaqdar Allahu amran kana mafa'ula abinda Allah ya kaddara zai zai sai ya yi. Don haka da shagin sambo zo sai suka kwatanta a shagin sambo da wata irin mace kyakkyawa san kowa kin wanda ya rasa Don haka sai zuwa gurinsa suke yi da safe ai masa kamfen da hantsi da rana da maraice da daddare suka sa shi gaba har suka sa ya bi su amma da yake na Allah ne shi da a sheikh muhammadu sani a hajin gida ya zo ya yi kira wannan ina gaya muku abin da kuka sani ne wa ya amsa shegin su sambo da ya karba ya ja baya ya yi alamar tangadi ya rausaya ya sunkuya ya ja da baya ya fasa in Allah da ba zai fasa ba har ya bar duniya in Allah ya yarda to kun ga haɗu wannan Allah ya sanya mata albarka to ko nan gombe za ka samu mai hali irin halin Sheikh Yusuf Sambo sakatar majalisar malamai na jihar Gombe Sheikh Abubakar Mahmud Umar a um, Foma ko Foma Puma to ba foma ba turanci ba kenan abin nan abin nan ne ko na'am to kun ga alamu sun nuna mana a fili malami ne na Allah shi ma addinin yake nufi ba duniya yake nufi ba Allah ƙara maka albarka mala abubakar Allah raya da gidanka a shek hamza a bello kaltungo shi ne mataimakinsa ko ina taya ku murna ina ƙara roƙon muku Allah da ni kaina da dukanmu Allah ya ƙara tabbatar da mu bisa gaskiya haɗin kai ba ra'ayi ba ne wato wanda Allah ya ba shi fahimta sai ya gane amfanin haɗin kai ko ba a wahala ba a ah, jama'ar musulmi muna da abubuwa guda biyu masu kama da juna da nikahu da bai'u dukansu ana cewa akadi ne ko? ko ba gaba ne mamodibbo akan ce an ɗaura aure akan ce an ƙulla ciniki duk ma'ana ɗaya ce ko? tsakaninka da Allah ranar da aka kulle ciniki da mai wannan waya da wanda ya saya shi wanda ya saya yana murna ya saya wanda ya sayar yana murna ya sayar to amma ku sani ai wanda ya saya ya fi wanda ya sayar din murna don haɗi ne ko ba ku gane ba ina son ƙara wayar mamu da kanmu ga ɗana prof izala manya duk wani shege gama izala wallahi tallahi wallahi da abin da kake ji ka ka takawa kanka birki izala ta wuce da kake tsammaninta. ta in dai bangaren ilimi ne professors ba mu san wasu ba izala doctors ba mu san wasu ba izala ha in gazo ɓangaren tsaro kuwa yanzu ss ɗin da ke nan ga wasu can ma na su alƙara muku albarka da ss da cid da cib da civil defense da police da soja da ke nan wurin allah kaɗai san yawansu to da ɓangaren jaridu kasan dai wanda duk yayi miya ba gishiri ba mai ba daɗi ina gwamnati in ba 'yan jaridu ina wa'azi in ba 'yan jaridu masu ɗaukar kasa 'yan jaridu ne a ko ba haka ba ne masu ɗaukar bidiyo 'yan jaridu ne sau da ga wa'azin sheik hamza wa'azin sheik adami girbo wa'azin sheik umar kaciyar wa'azin sheik muhammadu sani a jingir wa'azin sheik yusuf sambo wa'azin sheik sheik sheik dash dash dash duk ai dalilin masu ɗauka ne yasa ake ji da an yi wa'azin ba a ɗauka ba sai a mance So daga muna jinjina muku 'yan social media muna jinjina muku 'yan jaridu muna jinjina muku 'yan dalbijin muna jinjina muku allah ya ƙara muku albarka to kun ga da Sheikh ismail idris ya bar duniya to izala bishiya ce tana buƙatar mai ba ta ruwa shine Sheikh muhammad sani ya haya jingir yana nan yana ta lura da ita ga ta nan sai ƙara bunƙasa take cikin waɗanda suka yi speech a nan wurin da kai wanda ya mana misali da hijab ya ce dama da ba su sani ba wannan gaskiya ya faɗi ƙila ma shi bai san wancan lokacin sosai ba don sadda yake magana sai na dube shi sai na gato da kwai abin da bai sani ba a da a arewa Wataƙila akwai abin da na sani a arewa shi bai sani ba ko ina tsammanin haka to a wancan lokaci honorable matan liman kankafuwar izala ba maganar hijab ake ba a'a yar bori ce ko matan liman to ba ma matan liman ba a wancan lokaci liman ɗin kansa wani ɗan bori ne sai ya hau bori ya sauka ya zo ya ce a yi ce salatu kuma a bi shi sallah a wancan lokaci kafin izala ai liman ɗin wani ɗan duba ne shi zai zana ƙasa ya ce kaza ya ce kaza ya gani za a yi kaza ya gaba za a yi kaza ba in aka jima kuma shine liman yanzu wannan bai zama tarihi ba yanzu ko a mafarki boka zai zama mu? Hmm? ko a mafarki boka zai zama ladaninmu ko a mafarki boka zai zamo mai ɗaura mamu aure to kun gani haɗuwa izala da ta zo ta yi aiki Sheikh ismail idris baka isa ka ce ga iya wahalar da ya sha ba sai dai kawai baki dai mace Allah saka mai da alkhairi Allah shi karɓa masa kuma baka san iya wahalar da a ashek sani a hayajin ya sha ba kan a zo lokacin da muke cikin nan a yau sai dai mu ce Allah ya saka mai da alkhairi to haɗuwa alkhairi ce na kwatanta muku da ciniki to haka aure jama'a galibi dai abin da muka fi a wannan ƙasar tamu mu ɗaura aure ranar juma'a ko sai ga ji an ce bayan sallar juma'a za a ɗaura auren zaidu da aisha misali kaga irin su masu sarauta irin su inuwa lamido za su zo manyan malamai irin su adamin girbo irin shugaban malamai na jihar gombe mataimakinsa da majalisar su duk za su taho manyan yan gasuwa da cikin gombe duk za su taho ko kai akwai auren ma da in ta dauro gwamna da kansa sai ya zo ko ko mataimakinsa ko kuma sifika ko kuma mutanen house assembly ko ma ku gayyato mutanen ref din da suke jihar Gombe da suke Abuja ko mutanen sanet da suke Abuja da sauransu sai su ku gayyato su sai a zo a haɗu an zo ne dan a haɗa koko dan a raba dan haka kowa muka ga fuskarsa a lokacin cikin farin ciki dan an zo a haɗa me a haɗa alkhairi a haɗa zumunci to mun gane haɗuwa alkhairi ce mun riga mun gane to mun ɓangaren mu na maza kenan modibbo in aka ɗaura auren nan mata su kuma suna can suna hidimarsu wani kwarin da baka taba ganin sa ballan sana'a yanzu za ka ga an sayo irinsa ana murna dangi na uwa na murna dangin uba na murna ƙawayen da suna murna kowa na farin ciki kwanukan nan da shauran gadaje da shauransu duk za a zo ana murna a cikin jama'a ba a ɓoye ba a zo a shirya ɗakin da gadan da abin shi kansa ango in ya shigo ɗakin balle a ce iyayen ta Allah ba su rufin asiri in ya ga abin sai ce ko hurul ini ce ne ne haka ne jama'a ko ba haka bane to lokacin ya ku matasa Allah ya muku albarka ku saurari wannan karatun ya fi shafa ku da Allah matasa lokacin da shi wannan wanda aka ɗaura mai aure ɗin nan da wacce take son sa yake santa lafiyar shi kalau lafiyar ta kalau ba tilatar da ita aka yi ba shi ba ba tilatar da shi aka yi ba ah? aka kawo masa ita ɗakinsa an haɗa ko an raba sai ya zama da damuna aka yi auren ɗakin baya zuban ruwa an gane ɗakin baya zubar ruwa tana sansa yana santa ya jama'a sannan ba zafi ba kuɗin cizo ba sauro ya matasa an haɗa ko an raba tsakaninku da Allah wannan daren a gurin angon a wannan nan na dare ai sai ga sun goma mai awa biyu haka ne in ya ji ladan yana cewa a salatu khairun minan ina ce a salatu khairun minan nau gaskiya gaba da amma an nikahu khairu minan nau haka ne kaga ladan yana ce masa a salatu khairun minan namishi yana an nikahu ne khairu ko haka ne jama'a to mun gane lallai inda don haɗuwa take alkhairi na gurin an gane to Allah ya kiyaye Allah ya tsare ranar da aka ce ya sake ta za a zo a kira wasu shan hamza shan bashir shan adamu girbo honorable hakimi a za a ce ku zo ku taya mu murna wa ya saki matar shi muna sanar da ku a rediyon gombe rediyon jihar gombe abin nan talbijin na jihar gombe muna murnan wani ya saki matar shi an taba haka a ce ka ga rabuwa sharri ce ce rabuwa sharri ce kun gane yanzu ranar da za ta ɗebe kayanta a ɗakin ai mun ji da za a shigo da kayan daraktan jihar gombe kila har da kai cikin masu murna amma ranar da za a ɗebe kayan da kai cikin masu murna watakila wani sakin auren aka sai wani ya yi kuka wata sai ta yi kuka haka ne jama'a to mu gane rabuwa sharri ce mu gane haɗuwa alkhairi ce don haka ƙungiyar izala ɗaya ce in ji wani ya ce shi dan izala ne amma ba a ƙarƙashin jagorancin ashek muhammad sani hajin gida ke ba a'a to sai dai kamar yadda yake misali kuna ji misali ya jama'a amin ya jama'a kowa ka gani da ubansa ko ko dai uban ya zan na kwarai ko na banza amma babu wanda yake bai da uba in ban da annabi isa alaihi salam shi kadai yake da uwa ba uba dan iyawa ta mai iyawa ya halici isa jikin na na maryam ba miji dan ya nuna duniya maza ko ba ku zan ya halitta kamar yadda ya ciro hawa jikin adam dan ya nuna wa mata ko ba ku zan ya halitta kamar yadda ya adamu daga ƙasa dan ya nuna wa maza da mata ko ba ku zan ya halitta iyawa ce ta Allah kamar muka dawo modibbo tsakaninka da Allah wacce wanda aka jarraba cikin mutane da wata fitina Allah ya sauwake ai wani aka masa arzikin haifi 'ya'ya fiye da ɗari ko amma cikin 'ya'yan nan wani halinsa daban halin ubansa daban ko ɗabi'arsa daban ɗabi'ar ubansa daban haka ne to ga misali annabi nuhu alaihi salam cikin annabawa cikin manzanni ba mai shekarunsa a kan wa'azi duk shi kadai shekara ɗari tara da hamsin wala sallanu salla nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf tinilla, kwamsi na ama فأخذهم hmm. wa Allahu akbar to kun ga hujja ai ta kare Allah kara ma albarka Allah kara wa haddaka karfi Allah kara wa muryarka daɗi to alhamdulillah Allah anan ya nuna mamu ya aiko annabi Nuhu hmm? kaga wata hikima ta alqur'ani sai ce ila qaumihi zuwa ga mutanen shi nuhu ɗin aka aiko nuhun bambanci da ɗan abdullah sallallahu alaihi wasallam shi nasa sai aka ce ilan nasi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira hmm. walakin akthara an-nasi la ya'lamun to kaga a nan muna da za mu yi kwamfiyarin tsakaninsu za mu gane waye shugaba a za mu gane waye shugaba nuhu alaihi salamu aka ce ila qaumihi mirin ya udu ila nuhu hmm? shi nuhu an aike shi zuwa ga mutanen shi shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa ka fatar sai zuwa ga baki ɗaya linnasi ga mutane sunanka mutum to an aiko annabi zuwa gare ka daga kowace ƙabila kake in ka bi annabi muhammad ka faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin kowace ƙabila kake sunanka musulmi in ka ƙi daga cikin kowace ƙabila kake sunanka kafiri kaga mun fahimci musulunci ba na wata ƙabila ce daban ba na dukkan duniya ah in ka ce na larabawa ne to a jordan yanzu haka akwai fada akwai bishop balarabe wallahi akwai a jordan akwai a yaman nan garin bilkisu din nan saba har yanzu akwai kiristoci larabawa arna to dan suna larabawa ba su yi musulunci ba su kenan sai ka ce musu yan aljanna ne ai ba ta ubanka ba ce ba aljanna aljanna ta Allah ce ko ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ya mutu yana mai imani da aqidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka dawo najeriya in ka tafi nan kano ko ka kai katsina ba hausawa maguzawa arna to shi kenan duk da Bahaushe yake sai ka ce masa musulmi ne sai in yayi musulunci wanda yayi musulunci sunansa wanda bai yi musulunci ba sunansa daga kowace kabila daga kowace kabila a fulani ba arne to shi kenan dan fulani ne bai musulunci ba zai kace masa zai shiga aljanna to ashe mun gane kabilanci ba abin yi ba ne waye dan uwana ni dan uwan wa almuslimu akhul muslimi musulmi dan uwan wa la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la ha ai bi hazun imrin min sharri an yi hagira a sahul muslim kullul muslim alul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irdo karka ci mutuncin wani kar wani ya miƙo maka hannu ku yi musabaha in ga dube shi ga gari gashi bata kai ta gaba kai haka ko kuma shi bai da nagge kai kana da nagge. ka dinga aku akumo akumo wai kar ku yi musabaha haka wai za ka ɗebi tsiya kai ma sai ka rasa shanu kar ka nuna mu zauna su kun daji ina fata kuna fahimta da haka yan uwa musulmi mu cire ƙabilanci cikin zuciyarmu kun ji ko karkace a wannan ba yaren mu ɗaya ba a wannan ba addinin mu ɗaya ba to shi ake nufi an gane wanda duk yake musulmi dan uwanka ne wanda duk kake musulmi dan uwansa ne kai to kun ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an aiko shi zuwa ga kowa dukkan mutum shi kuma annabi Nuhu alaihi salam aka aiko shi zuwa ga mutanensa ya zauna cikin mutanensa shekaru ɗari tara ba dubu ba hamsin amma ya samu mutane yan kaɗan suka yadda malamai sun yi ta a kan adadin mutanen annabi nuhu wasu suka ce tamanin maza arba'in mata arba'in wasu suka ce arba'in maza ishirin mata ishirin wasu suka ce ishirin maza goma mata goma wasu suka ce takwas maza hudu mata hudu duk malamai sun faɗi wannan to kaga mu ɗauko ma lissafin mafi yawa mu ce su tamanin ne suka yi da annabi nuhu a shekara dubu ba hamsin aka san Allah sai ya so to kun ga cikin waɗanda ba su yarda da annabi nuhu ba akwai ɗansa kan'ana wa ya haifa kan'ana na'am ban ji ku ba annabi nuhu nan annabi ne manzo ne amma cikin 'ya'yansa da kai wanda bai musulunci ba to Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ciki mai haife-haife ciki ya haifo fari ya haifo baki ya haifo dogo ya haifo gajere ya haifo mummuna ya haifo kyakkyawa ya haifo mai ilimi ya haifo jahili ya haifo mai dukiya ya haifo mara dukiya ya haifo marowaci ya haifo mai kyauta ya haifo mai ilimi ya haifo jahili dan da wuyar gaske ka samu mutum 'ya'yansa sun kai ɗari a ce basira su iri ɗaya ko a ce ‘ya'yansa sun kai ishirin basira su iri ɗaya a'a da wannan ma malamai suke wa mutane gyara Allah ya sa ku gane in kuka zo ɗaura aure da Allah ko kai ka haifi ‘ya'yanka kar kai musu sadaki iri ɗaya kowace kwaliti ɗinta shine sadakinta kai ka haife su amma wata tafi wata an gane wacce tafi sadakinta ya fi ko tafi ilimi ko tafi kyau ko ta fi gashi a ka yana daga cikin daraja ga mace a dubu deliya mana ku yi karatun luga mana don ku san abubuwa ku karanta deliya ai za ku san mata yadda Allah ya yi su ko sha'ara ko saboda kai ku je ku binciki irin waɗannan za ku gane mata ba iri ɗaya ba ne amma in ka zo ɗaurin aure ka janje sadaki dubu hamsin hamsin sai yi dariya ga wance ai ya haba mu dubu ai wata ta a cikin 'ya'yanka to kun ga a shek ismail idris min yadda ko ba mu yadda ba ubanmu ne a musulunci kuma duk wanda yake shi dan izala ne to dan malam ne to akwai dan banza a ciki akwai dan wofi a ciki akwai shashasha a ciki akwai sakarai a ciki akwai marar mutunci a ciki akwai marar kunya a ciki akwai wanda bai san darajar manya ba a ciki akwai wanda baya ganin darajar dattabai a ciki amma akwai wanda yake ya san manya-manya ne ko? to don haka izala ɗaya ce haɗuwa alkhairi ne ba sharri ba ne na ji daɗin wannan takarda da aka ambata to manya sun zo to alhamdulillah jama'ar musulmi a ƙarshe malam yana cewa mutanen gombe allah ya ƙara muku albarka ya ce ya lura allah ya taimaki gombe ta fuskoki da yawa dama da wannan malam ya ce in rufe ya ce ya lura allah ba su 'yan majalisa na ƙwarai to sai kuwa shi jawaban da suka yi dinnan kawai ya isa mu tafi muna murna Allah ya ƙara wa haul Assembly ta Gombe albarka yace ce na biyu Allah ya taimaki Gombe da gwamnatin jihar Gombe ayyukan da aka yi a Gombe to ni dai kun san kiris yadda a ce mun dan Gombe to amma tsakanina da Allah nake gaya muku wallahi na mance da waɗansu layukan musamman da muka zo ta'aziyar mahaifiyar shugaban majalisar malamai to ni dai da ni kadai ne ba zan iya zuwa gidan ba saboda yadda aka gyara garin nan aka yi hanyoyi to malam ya ce yana taya ku murna kun samu gwamna mai aiki Allah ya saka mai da alkhairi na uku malam ya ce daga kan shugaban majalisar malamai zuwa 'yan majalisarsa mataimakinsa mataimakansa sakadarorinsu da kuma shugaban masallatan kungiya na dukkan Najeriya da wajenta Sheikh Adamu Girbo nan Allah ya aje ku yace to sai garin ya zama jihar ta zama Allah yana ta haskaka ta yana ta ciyar da ita gaba malam yace yana gadara da Gombe da jihar Gombe ya ce in gaya muku Allah shi muku albarka wassalamu alaikum wa barakatuh Allahu akbar Allah saka da alkhairi mun saurari nasiha daga babban bako mai nasiha na musamman a sheikh sa'idu hassan jingir mataimakin shugaban majalisar malamai na ƙasa na biyu sannan sa'i na ƙasa kuma muftin 'yan agaji Allah saka da alkhairi to alhamdulillahi a halin yanzu mun zo ƙarshen wannan zama da tsayawar da mataimakin shiga majalisar malamai ta ƙasa na biyu ya tsaya a nan to shine ƙarshen wannan zama za mu kira dukkan lokal government bayan an yi addu'a za su zo su karbi certificate ɗinsu a wajen coordinator da sa da kuma taimakinsa saboda kun ga dai lokaci ya riga ya take saboda haka yanzu abinda za a yi addu'a za a yi za mu je mu je mu raka malam domin ya kama hanya cikin yardan Allah saboda haka za mu kira malam Hussein Muhammad Kumo ya zo ya rufe wannan zama addu'a sannan kuma akwai takaddi da za a rabawa dukkan local government tare da certificate ɗinsu na abin da ya shafi school levy su yi ƙoƙari su ga abin da ke cikin takardar na school levy za a raba musu takardu na sanar da su maganar school levy dukkan shugabannin hukumomi da yankunan yankin tushin sannan musabaka ta jiha za a yi ta ne 29 ga watan uku 2018 dukkan kananan hukumominsu ana bukatan takardun su ya iso ofishin coordinator kafin 25 ga wata ma'ana sun suka tantance su gaba wannan shi ne muhimmi muna ƙara tunatar da ƙananan hukumar batun su kulle za a ba su to shi kenan nan manya manyanmu yanzu za a ba su fikir insha Allah sannan a addu'a a wuce insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullah gombe kudin insha Allah ta'ala za a baka ranar talatan na mai zuwa ta karamar hukuma a kofa Alhaji Musa Bashir da cikin Islamic her gani suna da rufe musabaka ta anguwa an suna kofan yan kifi dan kofan to yan kifi dai nan her gana. yamma ma suna da bude musabaka ranar sha biyar ga watan uku sha uku ga watan uku na fata Allah ta mutum. Aminu mai gari shine wanda zai ba su na na maganar school levy da aka yi na makaranti za a samu ala alamin ri insha Allah sai a zo a karba abin nan sai wani zo karban certificate na local government zai karbi shi Allah za mu ga shugaban dalilan malamai na jaha dan ya mika wa malamai mun na wannan certificate insha Allah ta'ala na farko akwai fadilatu Sheikh Muhammad Abdul Hayajingir shugaban majalisar mai ta kasa da mataimakin sa na biyu zai karɓa mana insha Allah ta'ala sai kuma mataimakin na biyu Yusuf Muhammad daga cikin eh, mataimakin sa na daya wanda har yanzu mataimakin shugaban majalisar na kafi zai karɓa insha Allah kuma shi malam din da ya sauka yanzu